ji abin da ya faru a makama ko cewa ya ce in sami'tu sayyukan mina rijali ya kuli li samirihi fi rihali na ji wani mai sauki a cikin matafiyar nan yana wa abokin hirarsa a wannan ayari da abin da yake ce masa wannan kukula za ku ƙaru da kalmomi da yawa a cikin wannan makamar kusan jinasi da yawa kalmomi ne iri ɗaya amma ma'ana daban daban ai kun tuno sun sauka a wani waje da kaza da kaza ko sai ke cewa يقول لسميره في الرحال كيف حكم سيرتك مع جيلك وجيلتك يا يا labarin rayuwarka tare da abokanka da makwabtanka ya kuke rayuwa kala sai wannan abokin hira ya ce ar aljar walau jar har jar ina kula da haƙƙin makwabcina walau jar ko da ya zalunce wannan aljar wahidi ne wajen ubu jiran wancan kuma walau jara min aljauri jara jara alhakimu idza zalam ko shine cewa idza jara alwazir wa katibahu وآب الأرض أجحف في قضاه فويل ثم ويل ثم ويل لآب الأرض من آب السماء أرعى الجار أرعى من الرعاية ولو جار قودا يا إزالي وأود الحميم ولو جرعني الحميم ya ce wa awuddul hamim ina so da soyayya ina kaunar abokina wala ya tsalu hamimun hamima ko an tuno walau jarra'ani ko da ya kwankwada mini alhamima ruwan zafi wa'ab na'am To, ar aljar walau jar Wa wa'abdulil wisal kuma ina bayar da sadar da zumunci liman sala har ga wanda ya min timbe ma asan timbe shine irin kafafa din nan wanda zai jira a kai na ban ba ji ba ruwa to har shi ma ni ina iya sadar da zumunci wa ahtamilu khaliq wa ahtamilu al-khaliqa kuma ina iya jurewa al-khaliqa abokin hulɗa min al-khulqa alkhulqa dama ai larabci ne ko shine ba wuce mai da ita ne hulqa wa inna kathiran min al-khulaqa'i la yabghi ba'dhum to wa wa ahtamilu al khalifa walau abda at ko da ko wannan abokin hulɗantawa ya bayyana da hada gaskiya da ƙarya at-takhlid shine hada ƙarya da gaskiya wa awuddul hamima ina soyayya ga aboki walau jarra'ani alhamima ko da ya kwankwaɗa min ruwan zafi ya tajarra'uhu wa la yakadu yusmi'u wa ufaddilu ash-shafiq wa ufaddilu ash-shafiqa 'ala ash-shaqi yace kuma zaka tudu Sorry, Ivan, na da yau kana gida ne. Ko za ka kotu ne? wannan tare da shi muka yi duka wannan makama a jeje wurin nan tare da shi yanzu ya zama babban lauya to yake cewa wa ufaddilu shafiq ina fifita abokina ala shafiq akan dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya wa afihi min alwafa'i wa ibrahim wa ibrahim alladhi ibrahim alladhi waffaqo wa afi ina cika lil ashiri ga wanda yake abokin zama na min al ishra wa afi ina cika masa alƙawari in cika masa duk abin da ya cancanta a cika masa wa in lam yukafi ko da bai saka mu ba min al mukafa'a bil ashiri da kaso ɗaya bisa goma al'ashir ko can labisal maula wala labisal ashir kaga shine na farko al'ashir kuma ana faɗarsa ana nufin kaso ɗaya bisa goma min al'ashir wa asta illul jazi kuma ina ganin jika gwaggwaɓar kyautar da na bayar ‘yar kaɗanci lin nazili ga wanda ya zo wurina ya sauka a matsayin bako asta illul jazila lin nazili kasa in ba kuwa ya zo maka misali a kawo shayi a kawo ruwa a kawo dabino a soya kaji a yi farfesun kayan ciki da an gima a kawo roman kai naman kai a je a siyo kaza a kawo madara a kawo kaza kai da kanka za ka dinga jin ai wannan na dai sauke nauyi wataƙila ka tashi sallama sai ka bashi kuɗi ɗan kana ya ce amma ni duk abin da na yi masa sai in ga kaɗan na yi masa da jazila ina ganin kaɗan na bayar komai kasancewarsa babban alin naziri ga wanda ya sauka a wuri wa aghmur zamil ina lillibe abokina bil jamili da kyauta da kyauta aljamil shine kyauta wa unazzilu samiri manzilata amiri kuma ni ina sauke abokin hira ta irin masaukin da nake wa sarki na a ce sarki in ya wurinka masaukin da zaka bashi to samir shine abokin hira samira abokiyar ta ya hira na bihi samiran tujaruna tahajuruna wa wa uhillu anisi kuma ina sauke mai ɗebe min cewa mahalla ra'isi a masaukin shugabana wa udi ma'arifi kuma ina adana ayyukana na ma'arufi na alheri a warifi ga waɗanda suka sanna in aka ce min yau ni ne shugaba to duk wanda ya sanna sai ya san na zama shugaba kai zo ba mun haɗu da kai a waje kaza ba je na baka kaza kai ma je ka karɓi kuloti Udi ina adana awarifi ai ma'arifi abubuwa nan alheri ma'arifi game ga waɗanda suka sanni wa kuma ina jibinta murafiki wato abokin rakiyata ɗan rakiyata wanda ya raka ni ina jibinta masa marafiki dukkan wasu abubuwa na tausayi na ko kuma abubuwan amfani na marafik mirfa abinda zai zai amfani ka kenan to in dai ka raka ni to duk abu nawa zai iya zama naka wa ulinu maƙali. kuma ina sassauta magana ta lilqali hatta ga wanda ya kimina ma wanda aka rabuka wa ma qala inni li'amalikum min alqalina alqila shine mi kiyayya zamu zo mu ji a baitukan gaba a wannan dai maqamar wa hajir man istaghbaka hajar alqila wa habbu kalmal hud fi ransihi wa ulinu makali ina sassauta magana ta lilqali har ga wanda ya kini ma wa udimu tas'ali kuma ina dawwamar da tas'ali tambaya ta an gane lissali ga wanda ya tuɓe ƙauna ma tsakanina da shi kun tuno kalmar salu ɗin nan da makaranta ta jiya ko? ko? salar kalbu amma kana ya hawa ويغضب وأصبح لا يجري ولا يتعتم وكما شم وإن كنت قد أزمعت السلمي فأجملي وإن تكن قد ساءتك مني خليقة فسلي زيادته yake cewa wa udimu tas'ali ina kuma dawwamar da tambaya ta anis sali hatta da wanda da ma gaba ɗaya ya ƙaurace mini shi ne, ina wani kuwa gashi ka san ƙaurace maka yi amma kana tambaye sa yana nan lafiya kuwa wa arda min alwafa bil liqa ni kuma ina amincewa in yadda min alwafa'i in kirga ka a cikin wanda ya cika min alƙawari bil liqa'i da ɗan abu kaɗan wanda asalin alliqa shi ne ɗan abin da bai fi fatar dabino. ba wa aqna'u min aljaza'i kuma ina gamsuwa da sakamako bi aqallil ajza'i ko da mafi kankantar bangarorin sakamakon ne in za ka bar dubu ɗari in ka bar naira ɗari ma ai dai ka ɗau hanya sai in ce ai ka kyauta allifa'in kuma shine daidai shine bawon dabino haka ne ko wala ba bana kai ƙara ina uzlamu lokacin da aka cuta tazallum ne kai ƙara ko tazallama bi ma'ana shaka wala atazallamu amma ka dau wannan kalmar zaka so kai amfani da ita wata ran kana so ka ce wani ai ya kamata ya kai ƙara idza fatazallam ko kamar kana malamin islamiyya ya ce ma sha'anuka ta zallama kudanu wane ya kawo ƙararka la a ta zallamu ba na kai ƙara hina urlamu sanda aka cuta wala an kuma ba na yin ramuwa walau da niyar arƙamu ko da kuwa kunama ce ta harbe ba na kashe ta ce sai na ramu wai ba haka shi yake rayuwa da ba kun san ya jiyo ne sami'tu sayyidan min ar-rijal yaqulu li sami'ihi fi rihal ko to shi wanda ake ba labarin qala sai caye qala sa qala lahu sahibu sai abokin hirta sai ce waika kai can ka kai kuwa ya bunayya ya kai dana inna ma yudannu ka sani fa ana yin ruwa ne bid dalili da maro mutum ya maka ruwa ai ruwa kake masa wa yunafasu kuma ana korantakayya a yi gasa fisamil a abin da bai ke da tsada haka kawai abin da ba shi da tsada yaushe za a ce kowa yana neman sa lakin sai dai ana ni babanka la'ati wallahi ba na taka kafata in je wa mutum gairar mu'ati in ba yana zuwa mun ba dan ka ɗauke kafarka shi kenan ta fi nuni la'ati gairar mu'ati wala asimul la'ani sannan kuma ba na alamta al'ani wato mutumin da yake mai sabo ko kuma wanda yake mai girman kai bi mura'ati da wani kulawa ta ba na alamta shi da kulawa ta ba ni ba shi kawai inda har mai girman kai yake mutu je sai ya saka wani jirgin wala usabi ba na tsarkake zuciyata in yi soyayya da abota manya a ba insafi ga mutumin da yake ƙin yamin adalci wala uwafi ba na kulla igiyar ‘yan uwantaka da mutumin da man yulghi al'awafi ga wanda yake wurgar da alkawari wanda a afuwar man yulghi al'awafi ga mutumin da yake wato ainihin yake yarda ‘yan uwantaka kuma baya cika alkawari an gane ko ɗin din shine a jam'un afiya asalin afiya din kuma shine abin da ake daura wa doki domin a hana shi guduwa ragama ai ita ana ana daura doki a hana ta gudu a hana shi ita ce ma. amma ma a baka ake sata ko a kafa to to to to mu ce ragama din amma abin da ake nufi wanda gaba ɗaya in ka ba shi raga makka zai wurgar da ita ya kiyar ya taka ya kai ka zuwa ga inda ya kamata ya ce to wannan ba na ɗan ta wala umali sa'annan kuma ba na taimako min al-mumalat wa hiya musa'ada man yujallibu amali wanda idan na kawo masa buri na zai matsar da shi gefe ya ce ba ruwansa da wala ubali ya ce ba ruwa na da biman sarama mahibali da wanda ya yanke igiyar zumunci da wala udari ya ce ba kuma na rarrashin man jahila gidari wanda bai san waye ne ba ya jami'ci alkadari na wala otsi zimani ba kuma na ba da linzami na man yukhfiru zimani wanda yake wulakanta alkawarin da zimmar da take tsakanina da shi wala abdul widadi ba kuma na bayar da soyayya ta li afdadi ga kishiyoyina wala adu iadi ba na dena kashedi lil muadi ga wanda yake gaba da ni wala aghrisul ayadi ba na zuwa in dasa bishiya ta amfani da alheri bi ardil aadi a garin na, ba na haka wala asmahu bi mu'asati ba kuma na kyale ayyukan ceto na liman ya farahu bi masa'ati ga wanda yake farin ciki da idan bala'i ya same wara alarti wala fati ba kuma na ganin cewa zan iya waiwayawa in kalli mutumin da man ila ya yashi matubi wa fati wanda in na mutu zai dariya wala akhussu bi ibai illa ahibbai ba wanda yake kebancewa in bashi kyauta ka fa sai wanda sai yana. wala astadibbu ba na zuwa in je in nemi magani lidai in rashin lafiya ta same ni ghaira awi da'i in ba ga waɗanda suke na ba wala wala umalliku kullati ba kuma na mallaka kawance na da badadantaka ta da abotata man la yasuddu kullati kawai ga mutumin da in nazo da yunwa ba zai toshe min yunwa ba kawai wani kai suke nan sai ku baka abokantaka a kyauta bayan kullum ban taɓa sanin me kake min a rayuwa ba wala usabbi niyyati kuma ba na taɓa tsarkake niyyata ta zama liman ya tamanna nama niyyati ga mutumin da yake fatan mutu ni ma fata zan yi in so mi wa juna fatan mutuwa wala ukhlisu du'a'i ba kuma na tsayawa in yi ikhlasin addu'a liman la yub'imu bi'a'i ga wanda idan na kai masa ƙwarya ta baya cika min ita da taimako wala afruqu sana'i ba kuma na zazzaga godiyata da kirarina alaman yi farribu ina ga wanda yake wofintar da kwaryata in na kai masa wa man hakama kai waye taɓa hukuntawa ya ce maka di an abdula ni in dinga bayar da nawa kuɗin wata zuna kai kuma ka dinga ɓoye naka kuma mu ci gaba da tafiya tare wa ulina ni in dinga tausasawa wata shuna kai kuma ka dinga tausasawa. wa azuba ni dinga narkan maka da abu wa tujmida kai wa tajmuda kai kuma ka wa azuba ni dinga narkewa wa tajmuda kai kuma kana sandarewa wa azku dinga hura wutar wa takhmuda kai kuma kana kana kashewa la wallahi na rantsa da Allah haka ba za ka yi wa bal abin abu mai yiwa shine na tawazan ni daidai fil maqal a magana in zan faɗa alheri to kai ma ka tabbata alheri za ka faɗa wazanan bisqali irin yadda ka san sikeri yake nan bai rinjaye nan ba to haka nake so wani ta haza kuma mu dauranci juna biyu kusa da juna fil fi'ali a wajen aiki har hazuwan ni'ali irin yadda takalma suke daidai hagu da dama ba wanda ya wani ni ma haka ba in na dama ya ɗauke ƙafarsa na hagu ya dora to in ana biki na kai mun to shine ni ma ka jira in haka amma in ba baka mun ba zan maka ba hatta na amana hatta nu umana tagabun dan haka ne zai sa har mu amincewa a at-tagabun kamunga shine dinga tafiya ina jin haushin ka ka cuce ni nan abu nan har kaza da kaza ne maka kai kuma ka daga kai mun kaza da kaza wa nukfa kuma har a isar mana at-tadahun jituna jituna shine tun da kai wallahi sai na rama na san yadda zaka sani amma ina yi kana yi kaga ai ba zancen wani abinci juna ko wa illa to in ba haka ba ma falima a ulluka ya za a yi a ulluka ina shayar da kai in koma shayar da kai wato illu ne kai kuma kana illan ne ina baki no uwa tana ba ɗa nuno yana cizon ta nonon yaushe haka za ta yi a ulluka ina koma shayar da kai wato illu ne kai kuma kana illan ne wa aqilluka wa uqilluka ina dauko ka dago ka wa tastaqillu kai kuma kana saki na wa ashtarihu laka ina tsuruci in je in nemo maka wa ya'lamu ma jarahtum fin nahar ko wa tajrahu ne kai kuma kana raunana ni wa asrahu ilayka ina sakar maka abubuwa na kyauta wa tusarrihu ne kai kuma kana saki na wa kaifa yushtalabu insafun judaimi yaya za a yi a ce an janyo adalci da zalunci wa anna tushriku shamsun ma'adaini yaushe rana ta taba haske kuma ga gajimare ko dai rana ko gaje wa mata ashibu haka ne ko wa mata ushibu wud wa mata ushiba wuddun bi asfin yaushe aka taɓa haɗa alwance tsakanin soyayya bi asfin wato da tsanantawa wa ayyukan rabiya wani ɗa ne a rayuwa ka taɓa ganin ya yadda bi khuttati hasfin wato da wani tsari na hasfin wato na tawaya walillahi abuka fai ladan Allah ma ya tabbata ga babanka ni da nake magana kenan haisu ya kudu sanda babanka yake cewa a waƙe yana ganin saboda kada shiga da yawa yau dai raga an karatun da ya kaban bai armashi da yawa ba a gaggajiya ake ko rashin aka to ya yi waƙa da zai a alaƙa biyu hudu da hujja za a man yabni ala usihi وكلت للخل كما كان لي على وفاء الكيل أو بخسه ولم أخسره فشر الورى من يومه أبخس من أمسه ورب مجداد بالهوى خالني أسقط الود في لبسه ولم يدر الغمر ولم يدر إثنين كل في إثنين أنني أقضي غريم الدين غريم الدين من دين من جنسه زوال وعلى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته